A yayin da ya rage ‘yan sa'o'i a fara kaɗa ƙuri'ar zaben gwamnoni da ‘yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya, a jihar Niger wasu masu takarar kujerar mukamin gwamnan jihar daga wasu jam'iyyu guda uku sun ba da sanarwar janyewa daga takarar a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka gudanar a cikin daren Alhamis ɗin nan. ‘Yan takarar da suka fito daga jam'iyyun UPP da Action Alliance da kuma jam'iyyar Abga sun ce sun ɗauki matakin ne domin marawa ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC Alhaji Habu Sani Bello baya. Sunana Usman Shehu Shaibu kuma fati na ita ake mai kirari da Action Alliance. E, ni ne ɗan takarar gwamnan wannan jam'iyya a jihar Neja. Ne wato a matsayina na ɗan takarar wannan jam'iyya mun yanke shawara kuma ra'ayina ne na yadda domin in soka in bar wa ɗan takarar apc alhaji abubakar sani bello dama ga wannan tafiya da za a yi amma mutane za su yi tunanin ko kai ka hango kamar ba za ka kai labari ba shi sa ka ɗauki wannan mutane ba batun kai labari ba ne Tunana alhaji muhammad hassan bidda ni takara ne jami'a UPP United Progressive Party. Takara me kenan? Gwamna jihar Niger. To baya a wide consultation support dina hmm. sai muka ce Abubakar Abu Lolo da Sani abololo shi ya cancanta kuma muhim sha'ara cewa ga aske yana zuwa ya kamata mu goyi bayan shi shi yasa ni kuma na janye ba wai na janye saboda wani abu bane amma saboda mu samu zaman lafiya sunana Musa Liman shugaban jam'iyyar Abga na jihar Niger e matsayin mu na jam'iyyar Abga mun yi mubaya'a ga Abubakar Sani Bello domin tabbatar da demokradiyya Wani al'amari dai a iya cewa tamkar wata barazana ne ga jam'iyyar PDP mai mulkin jihar, musamman ganin yadda hakan ya zo kwana biyu bayan da wasu hamshakan ‘ya'yan PDP a jihar Niger da suka haɗa da wasu tsaifin shugabannin ƙananan hukumomi suka canza sheƙa daga jam'iyyar PDP ya zuwa APC. To amma jam'iyyar ta PDP ta ce ta dogara ga Allah. kuma ficewa daga PDP alama ce ta nuna rashin amincewa da ikon Allah, in ji kakakin PDP a jihar Niger Alhaji Hassan Saba. Wannan duka alama ne na rashin amincewa da ikon Allah. Mu mun imanin cewa duk ɗan jam'iyyarmu wanda ya amince da ikon Allah ya san cewa ba gazawa ba ne, ba rashin abubuwa ba ne da aka yi wa jama'a, lokaci ne da Allah ya kawo. A halin da ake ciki dai a nan jihar Niger, dukkanin masu ruwa da tsaki a kan sha'anin zaben sun ce sun shirya tsaf. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.